daga muryar Amurka a Washington DC. masauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada kacho kan cikin yanar gizo mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Daula Salim. Daula barka da shigowa. Barka ka dai Usman. Tuma da sai kuma ni Usman Ahmad Kawara. A yau talata ne 20 ga taron watan Mayu shekarar ta 2018 za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Inda za mu tattauna akan yawaita faduwar jarabawar wayek a makarantun sakandare. Haka yake daula inda kuma bincike nuna cewa tun shekarar 2009 zuwa yanzu ɗalibai akalla kashi 83 cikin 100 ne suka faɗi jarabawar wayek. a wato shi masu kokari ko marasa kokari a kowane shiya ko yanki na najeriya na ɓangarancin ƙasa ana samu cewa wai dalilin cewa wai munan eh, ba mu da ƙoƙari ne shi yasa muke faduwa a wannan ba gaskiya ba ne su cewa can kudu suna da ƙoƙari ne malamansu ina gan aka duba yanayin yadda malaman suke da ƙwazo suke ƙoƙari wajen karantar da su mu namu sukan yi akasin haka To za mu karanto amsoshi ko kuma wasu daga cikin amsoshin da kuka ba mu a tambayar da muka muku a shafukan mu na abota da suka hada da Facebook, Twitter da ma Instagram. Za mu ta bakin iyaye da ɗalibai da malamai. A hirar da wakiliyar mu Binta Ibrahim ta yi mana a zauren muhawarar yau da gobe. Haka yake sai kuma shirin kwalamar Ramadan inda ita ma ba za mu batta a baya ba ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma bari mu fara jin amsoshin tambayoyin da muka yi maku. Shin wake da alhakin yawan Shin wake da alhakin yawaita faduwar waye a makarantun sakandare? Eh, kin san da yake ana yawan faduwa musamman shekarun baya da suka wuce zuwa yanzu daga 2009 zuwa yanzu an faɗi da yawa to shine muka ce bari mu eh, tambaye su haka ne to sakon farko ya fito ne daga Jibrin Umar na Basa yace salam yau da gobe babu shakka faduwa jarabawar wayek da wasu ɗalibai ke yi a makaranta hakika laifin malaman makaranta ne duba da yadda wasu ɗalibai suna da kwazo sosai amma sai ka ga lokacin rubuta jarabawa yayi amma sai ka ga ɗalibi wanda bai ko ko bai ma ko iya rubutu da karatu ba ya ci jarrabawa amma masu kwazo kuma sun faɗi hakan bai rasa nasaba da masu uwa a gindin murhu ku tashi lafiya ka bara da tawagarka. To sai kuma sako na gaba ya fito ne daga Ilyas Abubakar Fatuskum inda ya ce salam yau da gobe to ni dai a gani na laifin malamai ne domin gaskiya abin da suke koyawa wa yara daban an abin da kuma suke tambaya a jarabawar daban. Mm, wannan fa lokaci an bi taɓa rawai abu ta mabi sawu to haka ne eh, fa sai kuma Yusuf M Ramadan mai gombawa yace yau da gobe a gaskiya yawancin tambayoyin da ake yi wa ɗalibai ko kuma ɗalibi a jarrabawar waye ba a koya musu su ba wannan ita ce take jawo yawaitar faduwar ɗalibai a jarrabawa saboda haka ya kamata hukumar da ke shirya jarrabawa da kuma malaman makaranta su haɗa kai domin ganin an koya wa ɗalibi abin da zai fito masa a jarrabawa. to kin ji wannan shi kuma to shi kuma abin da ya ce mm. kenan sai kuma baba ne basku azare inda ya ce to ba komai yake kawo faduwar dalibai a jarabawan wayek ba illa rashin mai da hankali wajen karatu to eh, ra'ayin shi kenan <laughs> <laughs> to sai alhaji ali haruna kiramisau Allah sana faɗa daidai ya ce salam yau da gobe ni ina ganin wasu ɗaliban suke da laifi wajen ƙin mai da hankali akan abin da ake koya musu eh sai ga wani nan a gaba nan ko abubakar ne abubakar mm. ahmed inda ya ce hakika wannan matsala babu mai iya gano ta sai allah Mm, haka yake. Mm. <laughs> to sai kuma Prince Hussein Mika dan masanin Rijau ya ce salam yau da gobe ikon Allah hakika ɗalibi da suke da suke koyar da kansu da kansu jarrabawa to wai su wato shi abu abin da na fahimta da shi cewa yake mm. ɗalibi shi ke koyar da kansu wato suke koya kansa abin da zai fito a jarabawa eh, eh, saboda haka sai sun yi karatu to sai mu ce mm. to Allah ya bada sa'a to amin amin sai kuma na gaba ya fito daga mai turare mai turare mm. gwada bawa inda ya ce a gaskiya akwai laifin malamai masu karancin ilimi da ba su san yadda za su yi makin jarabawar ba. To ba. <laughs> eh to saboda wasu na kukan cewa sun ci an ka da su wasu sun rubuta an ka da su mm, to shi yana ganin cewa eh, malamai ne ba san yadda suka yi. Eh, to bari mu je ga mm. mumini ne Elzak ya ce salam yau da gobe. a ah, tabbas wannan matsala ba karama ba ce don harkar karatu ba abun wasa ba ce ya kamata a san yadda za a yi a magance wannan matsalar ku tashi lafiya yau da gobe fili mai farin jini Allah ya ƙara basira. To amin amin. Mm, to sai ce mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To sai kuma na gaba ya fito ne eh. daga da yara bashir mm. Allah sa na faɗi sunan nan daidai mm-hmm. inda suka ce nawa ra'ayin kowa na da nashi laifi mm. masu rubutawa da masu da wasu daga cikin ok masu rubutawa daga wasu daga cikin ɗaliban. Eh, Malamai suna ƙoƙarin su gaskiya. amma mafi yawancin kwashen tsin wayek ba a koyar da ɗaliban su to ta yaya za su ci jarabawar To fa sai sun dage kenan. <laughs> To shi ne fa. To mun gode bari mu tsaya a nan mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni. To sakonnin kenan da suka zo muku sai mu ce mun gode da yadda kuke yawan bamu duk tambaya ko kuma muka tambaye ku kan amsa mana yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim a jihar Kaduna ta yi da ɗalibai da iyaye a zauren muhawarar yau da gobe na ga har ma da malami a cikin su bismillah. A shekarar da ta gabata an samu faɗuwar jarabawa har majalisa ta tarayya ta kira minista domin ya zo ya kare kansa a game da dalilan da ya sa aka samu irin wannan faduwar jarabawa ta wayan makarantar sakandare ku ɗalibai ne wanda suka gama makarantar sakandare shekaran da ya wuce shi me kuke ganin ya janyo muku wannan faduwar jarabawan lalaci ne da rashin fahimtar karatun ko kuwa a gaskiya mu ɗalibai muna da ƙoƙari sosai na farko laifin wannan ticoci ne saboda ba sa iya yin covering din abin da syllabus mm, ya ka ce ba sa covering da ya kasance ba sa yi saboda hatta a jarabawa za ka ga an baka abin da ba a ma ba kuma wannan yana daga ciki akwai kuma abin da ake cima intensive da extensive reading duk wannan abin da muke intensive kaga within abin da teacher ya maki na extensive kuma za ka je beyond duk wannan abin da kokarin da muke yi na karatu haka ai ba gaskiya ni a nawa ra'ayi gaskiya ticoci ne suna da laifi watan ku kuna iya bakin kokarin muna iya bakin kokarin gaskiya amma ba cewa aka yi wasan ku ne yawa ba da rashin mai da hankali da nuna cewa kun isa ba za ku yi karatun ba kuma ko da an ba ku aikin gida ma ba yi kuke yi ba kuma ba ku karatu a gaskiya wannan ba haka bane saboda ya za a yi ɗalibi har kwana yake yana karatu kuma a ce laifin shi ne wannan ai ba ba to kaji ya ce wai ba laifin ku bane duk da cewa da malamai har da iyaye wani lokaci suna nuna muku yatsa cewa ku ne kuka ja kuma ku ne kuma kuma da hankali bane da irin iya bakin kokarin da suke yi wurin biya muku kuɗin makaranta da tura ku makarantar amma a ƙarshe bayan shekara shida ku fito da um, abin da ake cewa F9 wato takardar da bata da wani amfani. Eto eh gaskiya eh, malaman namu in ka duba kamar misali eh, a practical courses kamar chemistry da physics da biology zaka ga throughout kusan an shafa kusan term guda a biology ko a chemistry babu wani practical da aka zo aka yi ko kuma za ga wani practical din an shirya shi kware-kware an ɗan yi shi ba tare da cikakkun kayan aiki ba ta yadda mu ɗalibai ba mu fahimci me aka yi ba shi yasa aka zo jarabawan sai ga an zuma da abubuwan da gaba ɗaya sun saba da abin da ya kamata a ce Eh, an koyar da kai ko abu nan sai su zama kamar baki a gare ka so watan kenan karantarwa da ake muku bata isa bata inganta ba kamar yadda syllabus ɗin yadda wato shi mahajan karatun ya kamata a ce kun sani eh, zuwa ƙarshen shekara ku shida wato manhajan karatun ba a koyar da ku ya isa har ku fahimta kenan ba ne abin da kake magana kai ba eh haka ne wato baya isa ta yadda za mu ce eh, mun gamsu da wannan abin da aka mana na shi practical da waye ta yadda in mun zo jarabawa ba za mu ga wani abu sabo ba ko ba mu taba ganin abin da eh, aka san abin da aka koya mana ba so shi ne sa za ga in an je jarabawan za ka ga ba ta yadda za ka ga dai mu ɗalibai eh, muna da hikima muna son karatun kuma muna son mu koya amma kuma ba a isar mana ba a ƙosar da mu da karatun da ya kamata To wannan korafin kuma ya zama wani abin kalubale a gare ku saboda kudancin ƙasar nan da aka samu jarabawar jihohin kudanci sun samu akalla sun samu abin da ake dan bukata a can wurare amma arewacin kasar an samu faduwar tafi yawa a nan bangaren ba kwa ganin kamar ku ne kuka kasa saboda su ma ai irin malaman da kuke da shi irin malaman da suke da shi ne su me yasa suka iya tsallakewa ko kuma kuka faɗi duk da cewa kuna nuna cewa kamar malamai da kuma tsarin da gwamnati ta kawo na koyarwan shi ne yake kawo muku cikas. Eh to, wato shi masu kokari ko marasa kokari a kowane shiya ko yanki na Najeriya na bangarancin ƙasan ana samu. Cewa wai dalilin cewa wai munan eh, ba mu da kokari ne, shi yasa muke faduwa a wannan ba gaskiya ba ne. Su cewa can kudu suna da kokari ne, malamansu ina gan aka duba yanayin yadda malaman suke da ƙwazo suke ƙoƙari wajen karantar da su mu namu sukan yi akasin haka saboda yanzu misali kama a oyo da yankin su ekiti da waye za ka je ka ga mai masters degree mai phd yana koyarwa suna koyarwa suna musu practical suna a secondary school har kai har ma da primary so za ka ga suna da background mai kyau kuma suna tsayawa su musu yadda ya kamata saɓanin munan namu yankinmu an ce ba ku da kokari ne su sun fi ku kokari gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan ba haka yake ba kamar da yadda muka faɗa ya faɗa miki ba laifin mu bane gaskiya saboda malaman in kika ma duba su mu na arewa shi kamar yadda yake faɗa a can kudu akwai mai phd mai masters in kika duba nan babu daga masu nce sai waye ba sa aikin tsakani ga allah maganan kuɗi ne kawai gaskiya wannan ana cutan wannan ne kawai ana ba a gaskiya ba a koyar da mu yadda ya dace ba hmm. to in kun je jarabawa kuma me ke faruwa in mun je jarabawa muna ganin abin da bamu sani ba kin ga dole haka za mu to in ba in baka bar shi ba ya za ka yi sai kawai ku bari kawai ku samu gaskiya eh to da ƙarshe wani shawara za ku bada ga 'yan baya tunda ku an riga naku ya wuce sai dai maimaitawa eh, muna kira dai ga gwamnati ta tarayya da ta jiha ah, a gyara tsarin yadda ake ɗaukan malamai a tsaya ɗauki malamai ƙwararru kamar yadda ake ƙoƙarin yi a wata jiha amma kuma abin ban mamaki eh, yana daga cikin matsalar da ake samu sai ga wasu ana suna son su mai da abin siyasa wato za ka ga an ce an kori malami kaza mutane kawai suna tunanin shi in an kore shi iyalansa amma kuma ba a tunanin cewa shi rashin kwarewarsa yana ba ya koyarwar da ya kamata wannan ma cutarwa ne ga miliyoyin yara ga dubban yara don haka muna kira ga gwamnati su gyara yadda suke tsari yadda suke ɗaukan malamai a ɗauki malamai ƙwararru a ba su tirenin inda ya kamata kuma ina ga a hadda tsarin yanayin yadda ake biyan malamai da wato welfare ɗin malamai saboda wannan ina ga zai ba su ƙwarin gwiwar su daina sakaci kuma su tsaya suna kula da abin eh, karatun eh, ɗalibai sannan ya kamata kuma a ce akwai eh, gwamnati bacin an ɗauki ƙwararrun malamai da wanda suka kamata ya kamata a ce akwai monitoring team wanda za su rika monitoring su yadda malaman nan ke gudanar da ayyukansu game da ɗalibai. a ƙarshe ni abin da zan ci malamai su dinga aikin su tsakani ga Allah sannan gwamnati ya kamata su nemo manya-manyan malamai. Malama matsayinki na malamar makaranta an samu yawaitan faɗuwar jarabawa. ta yadda iyaye na kuka ɗalibai na kuka saboda abin da suke da shi ba zai ba su damar shiga jami'o'i ba iyaye da yaran yawancin suna nuna kukansu a gare ku ne cewa ba kwa koyar da yaran ne yadda ya kamata kuma ba ku mai da hankali wurin koyar da su abin da ya kamata su samu a jarabawan ba ya gaskiya al'amarin yake to gaskiya al'amari wani zubin ticoci na kokarin su suna iyakacin kokari amma yaran yanzu gaskiya a not serious hmm. yara a not serious yara ba sa son karatu yanzu ba sa karatu during exams ko kaman class test kika bada yara yanzu especially yaran yanzu they feel too big suna ganin kawai su yanzu da a too ba dama a masu fada kuma su ji ba sa karatu ne at all they don't read inda suna karatu at least go out of 10 you can be able to answer 4 or 5 To amma wannan ba kya ganin kamar laifin a wurin ku yake tunda inda ba su fi karfin ku ba inda wani laifin suka yi kuna dukan su ko kuma ku sasa mm-hmm. kan hanya mm-hmm. amma in ya zo na karatu ne sai ku kyale sai ku ce su su sun makan su karatu ba ku ne ba ku koyar da su abin da ya kamata ba daga malamai bane karatu malami ya koyar da ku a makaranta ai karatu a gida ake yi karatun makaranta tica zai shiga ne koyar da ku abin da zai koyar in baka gane baka tambaya malami ba mai da Allah musulun da zai san ka je gida kai karatu ba yi ba ba yi ba he advise you kai karatu read make sure you read make sure you read amma yaran ba sa son su a gida at times maybe ana samun failure again from parents maybe ba sa matsa ma yaran karatu yaran ma gaba ɗaya general gaskiya ba kamar yaran da bane mm. kin ga da kalli da ne yanda waye cin waye da in ka samu one credit mm. ka san ka samu one credit you work for that one credit amma yanzu ka yi kokari kai karatun ka sai dai irin maybe ka sami failure from the WAEC abin nan dai makin ko something amma yanzu ba sa ma karatun ne ba sa yi gaskiya failure a makin na makina ganin kamar akwai wani times wani zubin eh, masu makin ba mm. gaskiya wani zubin ina ganin akwai dan problem miskila wannan ina ganin from maybe ko a ce ta yanayin a ce from area you are da inda wani zubin misali an kai makin ɗin fefan ɗan arewa kudu akan samu wa'annan matsalar kuna wannan zargin gaskiya muna zargi har yanzu to amma me yasa makarantu masu zaman kansu akan mm. samu ɗaliban mm. suna cin jarabawa yadda ya mm. kamata inda akwai ma makarantu ake ce musu miracle center wato da eh, su kowa ya ana zai ci na ban mamaki saboda wanda ya zana a wurin kawai eh, automatically wato kawai ya kaddara cewa ya riga ya ci na da fifofinsa da yake bukata me yasa sai a na gwamnati ne ake samun haka shin su ba a kai nasu eh, jarabawan kudanci ne ko to ni ina gani maybe from the government ne amma yanzu ba ga government yanzu ta canza tsari ba teachers an canza teachers za mu ga maybe by next year za a samu canji i don't know kin ga the way the private teachers ke da serious fa government ba su da serious haka duk da cewa kuna ikirarin cewa kun fi su gwanan cewa a harkan koyarwa na gwamnati eh. To gaskiya private ma tunda ba a ɗauka in kin ga private su ma dole sai sun ɗauki ƙwararre. Su ma ƙwararru suke ɗauka. Sai dai kawai sa ido. Yadda private ke da sa ido gwamnati ba ta da sa ido. wanda yana mutum akwai sakaci gaskiya akwai sakaci akwai sakacin ba ku koyar da su yadda ya kamata ba kenan eh saboda an bar ku karazube ba ba supervisors eh, ba abin mhm. kawai tita kawai zai ga kawai dai kawai yin lesson note that is all kuma lesson note nan ba dalle ba ne ba dalle ba ne ya mhm. shafa duk wani abinda mhm, kamata a ce mhm. yaro ya sani yana iya yin lesson note din mm. pending akan syllabus din shi amma ba lalle ba ne a ce ya koyar da shi saboda haka akwai to cover up saboda any time supervisor za su ga eh, you have covered za su ga lesson note din you have mm. covered amma ba lalle ko wani zubu ma ba shiga ajin suke yi ba to kin ga irin wa'annan abubuwan amma yanzu with the change of maybe da naga gwamnati sun canjin teachers an dan abubuwa ila a samu improvement nan gaba to ke ma kenan kin yarda da cewa kuna da hannu wurin faduwar jarabawa da yara suke yi akwai hannun akwai hannun malamai akwai hannun gwamnati akwai hannun yara su kansu da ba sa karatu shawarar ki ta karshe ne ya kamata a yi don ganin cewa ba a ƙara samun irin wannan faduwar da aka samu na bara ba shawara ta ga gwamnati do sun ɗauki ƙwararrun malamai to su sa ido su kuma malaman su tsaya fi sabilillah su aikin su yadda ya kamata su kuma yaran su ma su san cewa iyayensu na wahala da su su zauna su yi karatu su yi abin da ya kamata su ma su samu su haye su kai inda suke son kaiwa. kin ga har suke fara aiki. madalla. To Usman ka ji dai tattaunawa wanda eh. aka yi da malamai ashe dai hmm. malaman ma suna da hannu yaran ma na da hannu iyaye ma na gwamnati na da hannu eh, har iyayen matan da ai su ma za su matsa ya kamata kwarai da gaske kam to kin ga gashi nan na kaman sai mu je zuwa na gaba ko kamar ya eh, samu mana to yanzu kuma muna tare da Ahmad Balaraba Sa'id malamin kwalejin kimiyya da fasaha a jihar Kaduna wanda za mu eh, ji za mu hira da shi mu ji ta baki mm, shi ya ma koyar da ni ni kaina oh haba <laughs> to lallai fa eh salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam malam Ahmad Balaraba barka da warhaka Yauwa barka. Malam barka da haka Yauwa barka ku da auni lafiya da lafiya. Lafiya malam ya kwana biyu. Alhamdulillah. Ya azumi. Masha Allah. To to mun tattago magana akan waye ko kuma yawan faduwar ɗalibai a jarrabawa shi sa muka sa wannan tattaunawa da aka yi na yadda cewa malamai da gwamnati da iyaye da su kansu yaran an ce kowa na da laifi yawan faduwa da ake a jarrabawar waye cewa wasu sun ce wahala ne da ita wasu sun ce a yara ba sa karatu sun ce a malamai ba a sa musu ido wasu sun ce a gwamnati ba ce ba a koya masu abubuwan da yake fitowa a jarabawar me kake gani kai a matsayin ka na malamin jami'a da kuma wanda na san daga can ake fitowa daga wayek din saunan a shigo jami'o'i na'am Mm. Eh muna jin kai eh, yanzu muna jin mu ji me zaka shin fada. Wato abin da ke faruwa yadda dai kuka faɗa din haka abin take. Mm. Mm. Eh wato ba za a duba a ce to gwamnati kadai ne suke da laifi ba. Hadda gwamnati hadda su malaman hadda su iyayen hadda kuma dalibi. Abin da ya sanya to wato an zo wani zamani ne akan sa mahimmanci da yawa akan ita shi certificate. To certificate din dama to shi ne ra'ayi shi ake dubawa cewa to idan aka fito daga makaranta aka samu certificate an samu biyan bukata. Mm. Ba zuwa neman ilimi mm. ake yi ba. Wanda za a amfani da shi. akan haka mm. Shi ɗalibi da ya shiga makaranta shi hangin nesa da yake shi ne kawai shi ya je kawai ya fito a bashi kwalin nan kawai ya fito ya je ya nemi aiki ya samu biyan bukata. Shi malamin kuma yana jira albashi ne kawai ya karbi kuɗin shi ya wuce ya kama hanyar shi to akwai ire-iren malamai da suke koyarwa da bai kamata ma suna koyarwa ba gaskiya tsakanin da Allah bai kamata ma a ce an same su a aji ba akwai kuma dalibi da bai kamata a tura shi lalle lalle a masa mishi lalle lalle sai yayi karatun boko ba mm. kowa da hanyar shi mm. haka to inda maganan kuma ya ƙara lalacewa ita gwamnati ba a sa ido abin da ake kiran control babu a cikin makarantun da dukkan mu hadda nima mutane da yawa za a ji da aka je public schools makarantun eh, gwamnati ba mm. haka aka ba mm. komai yanzu ya canza eh. ita makarantun gwamnati ba a sa ido malaman ba a biyan su ga mm. ajujuwa ba kujeru mm. ba kayan aiki ba kayan koyarwa mm, to kaga idan ya za a samu nasara a kan irin haka dole ne a samu cewa yaran suna faduwa eh, a kan eh, waye eh to yanzu malam Ahmad yawanci lokacin da aka zo aka ga da ana ta faduwa a waye din nan sai aka zo gwamnatin Najeriya sai ta ce to bari ta fito da hukumar NECO wadda ita ce ta ta kasar wadda za ta dinga gwada dalibai saboda ana ganin cewa wadda daga West Africa gaba daya Africa ta yamma ta fito ana ga kila hakan yana da nasaba da tsarin da wasu kasashen suke bi kila yana kada yaran mu sai aka fito da neko amma kuma kamar shi ma fa bata canza zani ba to ai zai wuya a samu nasara har da neko din ma abin da yasa mm-hmm. to ai makarantun ga nan dai da yawa kuma duk masu neman certificate din kuma ga nan da yawa mm. zai wuya ma a ce to an bi su an samu ana control akan dukansu da baki daya ba zai yi ba su makarantun da suke private su suka fi yawa mm. dukkan su neman kuɗi suke yawanci a cikin su suna da abin da ake kira wai miracle mm. center mm. yaro ba sai ya zauna ya zana jarabawa ba zai ci to to kaga wannan magana da kai malam balarabe magana miracle center din nan Allah ya so mako mai zuwa saboda lokacin yanzu ba zai ban ba za mu dawo kanka mu ji dama mun taba tabo maganar sai mu ci gaba daga nan mu je inda aka tsaya eh, yanzu kan bari mu je mu sha kwalama to to malam gode Assalamu alaikum. Sadiya Abdalla daga nan Katsina nake magana. Yau a filin namu za mu yi magana ne kan wara ɗanya wannan awara. Yawanci kuma meat pie ɗinta yadda ake meat pie to wannan tofu pie za a yi abin nan ne. Wara za a amfani da ita a yi pie ɗin nan da ake kama yadda ake meat pie to wannan na wara ne wannan awara pie za a yi. to yawanci so da yawa tunda mutane ana cin wannan meat pie din nan an saba ana ci wani ma ba zai iya ya je ya siya ya ci ba zai gaye mai tsada kuma ba shi kadai ba a gida da sauransu to idan uwar gida ta tashi idan inda ake sai da ma a ce dan ya kamin irin masu soya wannan tana iya zuwa ta so kayanta ta aje in kuma da za ta iya yin abinta a gida ne to tana iya yi amma ya fi mata sauki ta samu irin masu saida wannan masu soyawa su saida sai ta sawo ɗanyarta sai ta kawo ta aji yadda za ta yi ma wannan ɗanyar ta samu maginta a jino da gishiri haka sai ta ɗan dama shi da ɗan ruwan ɗumi sai ta zuba ma wannan awara ɗanya ta bar shi kamar minti talatin wannan magi ya ɗan shige shi ciki da gishiri idan ta yi wannan gefe ɗaya kamin ta juya kan wannan abu ko awa ɗaya ya yi ba matsala kamin ta juyo kan wannan sai ta koma ta kwaɓa abin nan ɗinta da za ta yi wannan fai ɗin nan da shi yanda uwar gida za ta yi wannan bayan da ake meat pie ba wasu suna sanya mashi su majirin da su bekin fauda da sauransu to wannan kwabin da za ta yi yanayin kamar yadda ake kwabi na biredi haka za ta yi shi za ta samu fulawata ta zuba fulawata a cikin 'yan roba sai sannan ta dan zuba sai ta dan tona kamar dan rami haka kamin ma ta sa ta dan tona rami sai ta dan barbada dan gishiri da dan sukari ta motsa sai ta dan tona rami haka sai ta kawo ruwan duminta sai ta sa a ciki ta kawo yis ta sa ta kawo mai ta zuba sannan sai ta motsa kayanta in ta motsa ta ta dinga mu juya ta dinga juya gaba ɗaya wannan fulawa za ta haɗi idan ta ɗan yi ruwa ruwa ma tana iya ƙara sa fulawa ta ɗan yi da haɗewa don ta ɗan yi ɗan kauri kauri ta abin nan sai ta rufe abin ta yi awa ɗaya za ta ga nan da nan ya hau in yis ɗin yana da kyau to idan yi wannan hawan za ta zo ta samu ko cafin bot ɗinta ko ɗan wani katako sai ta barbada fulawa sannan sai ta kawo wannan kwaɓi da ta yi sai ta duka yankashi tana budewa haka kamar yadda ake ma meat pie to ita waccan wannan awaran nan danya da ta ajiye gefe daya to ita za ta ɗauko yanzu sai ta tsame ta daga wannan ruwan ta gutsutsura ta a frying pan sai ta dan sa mata mai kaɗan ta kawo wannan gyaɗan miyan nan mulmulalla ta turawa ba ta mu ta hausa ba da kakkata ko in mulmulalla gare ta ta dan gurza ta ta sa da magi da kori ta jajjaga attarugunta da albasa ta sa ta yanka tsawon tattasan nan nata mara yaji sweet pepper ta sa a ciki ta dan motsi kamar da yadda mutane ke haɗi ake manama ana sanyawa a wannan abu to haka uwar gida za ta yi ma wannan awara idan ta sanya ta motsi zai yi kamar irin ta so ya kwai duk da ta ta mummurje shi din nan haka za ta ga ya bata to sai ta ɗauki wannan abin nan din nan na wara ta rika zubawa a wannan abin nan na kwabi da ta yi tana manniya tana daddannewa kamar yadda ake yin mid pie sai ta aje kayanta in so take yi ta yi bekin ta sa oven to in kuma soyawa za ta yi a mai sai ta soya a mai in ga wannan kowa na iya ci wanda ke da gout ma yana iya ci tunda ba nama bane ba jan nama bane an samu sauki kuma idan kana ci ma man ciya za ka yi ma wai ashe ware ce a ciki sai ki ganin kamar meat pie kike ci ba wancan ba to a sha ruwa lafiya dogo ya ajalin mai kuɓi <laughs> to amma na ajalin mai kai eh, amma kuma awara fai ne ga kina ta ba dai sha ruwa ba Eh. abin da ai da marmari <laughs> kayan su dai Najeriya yanzu sun kusa shan ruwa shi za muka ce to sai a sa musu ji kwalama kila mai saurin hannu ya iya yi ya iya yi kamu ma eh. ba su yau ba sa yi gobe sa yi gobe to dole mm. dai mu tattara yanzu kan ina mu ina mu eh, sai mm. kuma Allah ya kai mu gobe mu sake da yanzu kan a madadin abokiyar aiki Daula Salim sai kuma Daniel Brown da bada umarni shirin da injiniyan mu Neo Mr Skip ni Usman Ahmad Kabara madadin Hafsat Maina ta taimaka shirin ya kammala nake cewa mu zama lafiya Yau da gobe shirin su BOA sa daina ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.